ni ce zan yi maka tambayoyin nusan zahira so so za mu fara yanzu eh bismillah um, shin ya kake ganin abubuwan da suke faruwa a Nijar yanzu abin da yake faruwa a Nijar yanzu shine eh, wasu sojoji wani soji eh, wanda yake ne shugaban masu tsare shugaban ƙasa, Alhaji Muhammad Bazoum ya yi hunkurin juyin mulki wannan hunkurin juyin mulki da ya yi ba shi da hujja ba shi da dalili kuma yana tare da jawo jawowa garinmu babban matsaloli ba ɗaya ba biyu ba dattijojin duniya duka abin da ya kama da makwabtanmu na najeriya makwabtanmu na algeria kai abin da ya kai duk kasashen ecowas abin da ya kai kasashen turawa faranshi abin da ya kai shugaban majalisar ɗinkin duniya abin da ya kai shugaban wannan ƙasa da muke cikinsa united states of america duka sun yi allah wadda da shi sun yi kira ma wanda suke wannan hunkurin su mai da iko ga zababben shugaban ƙasa wanda jama'a al'ummar Nijar ta zaɓa kuma take so ya ci gaba da jagorantanta. To ya kake ganin matakin da kungiyar ECOWAS take shirin ɗauka na sanya takunkumi da kuma barazanar ɗaukar matakin soji idan sojojin da suka juyin mulki ba su mayar da shugaba ba zum kan mulkin mulkinsa ba? To, kin san dama ECOWAS tana ɗaukar mataki, amma ba taɓa ɗaukar mataki mai zahi ba kamar wannan kuma dalilin shi shine na ɗaya wannan hankulin juyan mulki bai da hujja ba dalilin komi abin sulhu yaki da yan tahada mu yana cin gaba kuma ana nasara su sojawa da kansu suna wata nan da nake miki magana bai ba kwana bakwai da manya-manyan sojoji suka zo nan suka yi taro ni da kaina muka tafi tare pentagon muka tafi tare state department suka yi hilarin mana cin nasara ga bata wannan mutanen to a komu a washi gari wani ya huto ya ce ba a cin nasara abin yana na yana ɓaci ƙarya ne na biyu sun yi zargin harkarmu na tattalin ƙasa cin gaba da kyau wannan ma abin dariya ne tun da bara dubu da 1922 Eh, eh, gdp kinmu eh, daga 6% bakwai a bisa ɗari ya karu ɗaya ne a duniya ƙasashen da suka yi irin wannan ci gaba a wannan shekarar da ya fita a garinmu ko na ɗaya ba a yi ba na zanga-zanga a makarantunmu mu sun je sun yi karatu daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe to babu tashin hankali ko ɗaya da zai ba da dalili ko hujja a zuwa a ce za a yi hunkurin juyin mulki wannan hunkurin juyin mulkin na son kan mutum ɗaya ne wannan ko bai kamata ba a yarda da shi a gaban nan shi ne ecowas ta ce shi ne ecowas ta ce shi ya sa ta ɗauki mataki abin da muke nihi shi ne ecowas ta ba su dama wanda suka shiga cikin wannan hatsarin wanda suka sa ƙasarmu cikin wannan halin kaka nake yi ta ba su daman mako guda su koma barakinsu su koma aikinsu na soji ana ba su makamai ana ba su abin da suke so su yi aiki su da kansu sun kwaɗi. to su koma aikinsu su bar halaliya ya zababbun kasa wanda jama'a ta zaɓa su ci gaba alhaji muhammad bazum ya ci gaba da zagorancin ƙasarmu shi muke so ba mu masu mu jawa jama'an mu hatsari me yasa zai jawa jama'an mu hatsari saboda matakin nan da aka ɗauka zafin shi zamu ji yanzu ma ana jin zahin shi talakawa suna jin zahin shi kudin shinkafa yana karuwa mu electricity Najeriya ne take ba mu da ita muke dogara mu samu electricity ta ce za ta yanke taimakon da muke samu daga ko'ina abin da ya kama daga Amerika ya kai union european ya kai germany ya kai faransa duka tsayarwa za a yi zai samu cikin halin muguwa hali wannan ko bai kamata ba a yi murnan shi bai kamata ba a tura jama'an mu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga 'yan tahadi to shine nake kira waɗannan sojojin su yi hankali su tana da daɗin kansu daɗin kan mutum guda bai isa ba a ɗora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahala. Shin kana ganin eh, matakan takurawa na tattalin arziki da ECOWAS take ƙoƙarin sanya ma Nijar yanzu za su sa sojojin su miƙa wuya? Ƙwarai kuwa, ina tsammanin in suna da hankali inda gaske suna son ƙasanmu, inda gaske suna Yancin ƙasanmu inda gaske suna kishin jama'anmu inda gaske ba su so jama'anmu ta shiga cikin wahala ai mun ga abin da yake faruwa inda irin wannan takunkumin akai akai a wasu ƙasashe wahala ne bakin wahala ne ga tallaka bakin wahala ne ga wanda bai da wani mahuta to bai kamata ba mutum sai a yi kuskure a duniya amma in aka yi kuskure jama'a duka duniya da tijin duniya duka da malamai da masu iko da masu arziki kowa ya ce maka kuskure kai sai ka koma hanyar gaskiya in baka yin haka nan kai ne shaitan kai ne shaitan kai ne mai jama jama'a wahala wannan kuma abin kirki ba ne to ya kake ganin gargadin da kasashen eh, mali da burkina faso suka yi akan cewa za su dafa wa nijar idan ecowas ta tura sojoji kasar wannan babban shirme ne su sun ce kenan sun fara yaƙi da duk makwabtanmu sun fara yaƙi da jama'a wanda muka yi ba yau ba ya yi shekara hamsin muke zaman arziki muke alaka da su za su yaƙe su a dalilin ne su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garinsu ya ishe su su yaƙi wanda suke musu yaƙi a garinsu ya ishe su na dare ya ishe su na rana wannan tashan baki baya tafiyar da ƙasa wannan tashan baki kamar na 'yan kamar samarin boko baya tafiyar da ƙasa a mai da hankali a zama da tijai a yi abin da yake ma mutane alheri shi muke so to ya excellency mun gode sosai muna godiya alhamdulillah na gode ne Thank you very much, Your Excellency uh, abraham Uh, now the French turn. Oh, uh, let me stop. uh, thank you very much, Zara. Mm -hmm. Uh, Abrahman, do you have uh, AIPs? Oh, I have it there. Uh, should I not get it? Uh, this is ours, mm-hmm. and uh, this is, is ours. Yeah, but should I? Do you want to use ours? I mean, do you need it? Do you really um, need it? Um, if, if, if, you can take it out. So what, what is going to